a gaban manema labarai gamayyar kungiyoyin tunan lafash ta ce daga shekarar 2018 kawo yau takardar neman izinin gudanar da zanga-zanga akalla 53 ne hukumomin nijar suka yi watsi da su yayin da aka kesta mutane sama da dubu da aka kulle a kurkuku ba bisa ka'ida ba lamarin da shugabannin turnan lafash suka ce ya saɓa wa mulkin demokradiyya kamar yadda za a ji karin bayani daga jagoransu michael zodi muna gani 'yan siyasa suna hito suna jonon gwano suna mitin amma mu an hana mu bayan wannan mutum dubu da aka kama aka kai gidan yari ba bisa gaskiya ba waɗannan ne muka hito don mu kwatanta mutane ta hiyar demokrasiya a Nijar bai nan ga'i a daidai. Ƙungiyoyin sun ce sannan a hankali hukumomin na Nijar sun fara yunkurin bullo da wani sabon tsarin da za su yi amfani da shi don rufe bakin 'yan gwagwarmaya. Ba a nan ba shari'a in cikin shi dokoki da aka dauka suna da matsala tun da bisa dokokin nan ne suna kikkiro hanyoyi da za a kama mutane a su bisa karya ya kamata a canza su don justice ta yi daidai yaƙi da cin hanci da farautar mahandama dukiyar ƙasa na daga cikin alƙawalan da shugaba muhammad bazum ya yi wa 'yan nishar a yayin da yake rantsuwar kama aiki sai dai gamayyar turnar lafashi a rahoton da ta fitar ta ce har yanzu ba a ga abin a aikace ba mafarin wannan tunatarwa babban matsalar mu kuɗin da ƙasar Nijar take samu wasu suke abin da suka so da shi. Muna tuna mishi. Rantsuwa ce ya yi ya ce duk abin da tsarin mulki ya faɗi zai ba sani ba sabo kuma ya ce fatin ka bai kare ka in kai taɓar gaza sai ha'ilo muna ga abin akwai tsambare To sai dai kakakin jam'iyyar PNDS mai mulki Asmanu Muhammadu ya yi watsi da wannan zargi. Hasali ma a cewarsa masu wannan ikirari mutane ne da ke da wata manufar ɓoye. Matsala wadda ta sa aka ce a bai kamata su hito ba matsala ce ta tsaro. Idan babu kwanci hankali bai yiwuwa a kawo mutane su zo su tada hankali cikin ƙasa. Waɗannan mutane musu abin da suke so. musamman hosu abinda suke nuhi su bukatar su su kawo rikici cikin kasar nan wanda zai gurɓata zaman takeya a cikin kasar nishin wani irin rikici ah wani iri suna bukata akwai ma masu kira ga soji su amshi mulki to wannan shine demokuraɗiyya a washe garin ɗarewar ragar mulkin Nijar shugaban kasa ya tantauna da ƙungiyoyin fararen kula inda ya bukaci su taimaka masa wajen yaki da miyagun ɗabi'un da suka yi wa ƙasa ka tutu lura da yanayin kwam gaba kwam bayan da ake ciki wajen zartar da wannan kuduri ya sa turnon lafash ta ruwaito wasu muhimman shawarwari a wani sashe na wannan rahoto a matsayin hanyoyin da za su taimaka wa shugaba muhammad bazum ya cimma nasarorin da ya ce yana fatan samu a tsawon wa'adin mulkinsa